rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau litinin takwas ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa daga garin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam in ya inganta mun taru cikin wannan masallaci mai suna Masjidus Salam wanda yake wannan anguwa ta mai tama cikin garin Abuja Nigeria domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani na wannan wata Ramadan mai girma yau shine zama na bakwai cikin wannan jeren gen tafsiri na wannan shekara muna roƙon Allah maɗaukin sarki Allah ya datar da mu kan abin da yake so ya yarda da shi duk abin da yake kuskure ko tuntuban harshe Allah ya kau da shi Allah kuma ya yafe mana idan ba a amince ba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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله مدوكين سركي يتي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون idan ba amince ba je kissa da muka faɗa abin da muka karanta abin da ya faru da annabi Adam alaihi salatu wassalam da matar shi hawa'u da kuma abin da ya faru tsakanin su da Iblis na ainihin ƙawata musu wannan cin itaciya da suka yi da ya ce su yi wanda Allah madaukin sarki ya umarce su kar su ci wannan itaciya shedan ya zo ya ruɗe su ya ƙawata musu ya rantse musu da Allah cewa wa ni inni lakuma laminan nasihin sai da shedan ya rantse musu ya ce ya rantse da Allah shi yana cikin wanda za su yi musu nasiha ne yana ba su shawara ne Allah baya so su ci wannan itaciya ne saboda idan sun ci wannan itaciya za su zamto mala'iku a yayin da suka ci wannan itaciya sannan idan suka ci wannan itaciya za su dawwama a gidan aljanna ba za su fita a wannan gida ba shedan ya musu ƙaryar cewa ai abin da Allah baya so kenan wannan abubuwan guda biyu baya so su zamto mala'iku sannan kuma baya so su dawwama cikin wannan gida na aljanna shedan yace in sun ci wannan itaciya za su zamto mala'iku sannan za su dawwama cikin wannan gida na aljanna ba za su fita ba to ikon Allah dai Allah ya nufa abin da ya nufa annabi adam alaihi salatu wassalam ya ci wannan itaciya yayin da ya ci wannan itaciya abin da Allah ya fara masa na farko shine Allah ya mene ya cire musu tufafinsu gaba ɗaya na aljanna sai ya nuna musu mene munin su tsaraicin su yayin da annabi adam alaihi salatu wassalam ya gane yayi kuskure ya gane ya saba ma ubangiji fatalaqa adamu min rabbih kalimatin sai annabi adam alaihi salatu wassalam ya karɓi wasu kalmomi na tuba kalmomi na istighfari kalmomi na nadama ga ubangijin shi fataba alaihi sai ubangijin annabi adam ubangiji alaihi salatu ubangiji ainihin mene ya karbi tuba annabi adam alaihi salatu wassalam innahu huwa tawwabur rahim lallai ubangiji ya kasance mai karban tuba bayan sa ne a duk sadda bawa ya tuba ubangiji mai karban tuba ne sannan kuma arrahimu ubangiji ya kasance mai jin kan sa ne an gane sai Allah ya ci gaba da cewa qul nahbitu minha jami'a yayin da Allah ya karɓi tubarsu Allah ya yafe musu to sai Allah ya ce mene min ha jami'a to ku sauka ku fita daga cikin wannan gidan aljanna gaba ɗayan ku amma dai an karɓi tubarku an gane malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya ce ihbitu ya kawo shi a mene yanayi na jam'i bai kawo shi a matsayi na biyu yanayi na mutum biyu ba tunda tun farko Allah yana cewa menene Allah ya kawo mene akan mutum biyu ne ko an gane yana magana akan mene annabi adam alaihi salatu wassalam da ainihin matar shi qulna ya adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin فأذلهما شيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو to kun ga tun daga nan Allah yana ta kawo mene Allah yana ta kawo mene magana akan mene mutum biyu ne an gane Allah ya kawo shi da mene aliful mene aliful ithnain aliful tasniya na mutum biyu an gane to amma da Allah ya zo nan sai ya ce mene qulna min ha jami'a to ku fita daga cikin wannan gina aljanna gabaki ɗayan ku sai malamai suka yi fassara cewa to ana nufin annabi adam alaihi salatu wassalam da matar shi hawa'u sannan kuma da mene da shi shedan nan kanshi wasu malamai kuma suka ce a'a ana magana annabi adam alaihi salatu wassalam da matar shi da kuma abin da zai zo nan game na zuriyar da za su samu an gane kun ga da ba sai da Allah bai saukar da annabi Adam da matarsa Hawwa'u daga cikin gidan aljanna ba da Allah bai fidda su ba ai da duk muna cikin ina duk muna gidan aljanna an gane so sai Allah ya ce mu fito gaba daya mu zuriya annabi Adam alaihi salatu wasalam to shi yasa muka tsinci kanmu a cikin wannan duniya Allah ya ce fa imma ya'tiyannakum minni huda Allah ya ce idan shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'ata ya bi hanyar tsira an gane fala khawfun alaihim Allah madaukin sarki ce to babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba bi ma'anar fala khawfun alaihim ai babu tsoro a gare su ba za su yi tsoro ba ai fi ma yas a cikin mene abin da suke fuskanta na ainihin al'amarin lahira ba za su ji tsoro a ciki ba an gane fala khawfun alaihim ai ba za su ji tsoro ba cikin abubuwan da suke mene fuskanta na ainihin kwanciyar kabari da kuma mene tsayuwa gaban Allah domin yin hisabi to ba za su ji wannan tsoron ba duk wanda ya bi shirya ubangiji an gane ya bi tafarkin tsira ya bi tafarkin addini ya bi mene hanya addinin Islam to ba zai ji tsoron wannan mene kwanciya ta kabari ba an gane bi ma'ana duk wani firgici da ake samu a kabari to shi ba zai samu wannan firgici ba duk wani firgici da ake samu a tsayuwa gaban ubangiji domin hisabi tunda yayi imani da Allah ya bi tafarki madaidaici to ba zai samu wannan firgici da ake samu ba sannan walahum yahzanun ba kuma za su yi bakin ciki ba cikin abin da za su bari a duniya na mene na zurriyarsu da kuma na dukiyoyinsu ba za su yi bakin cikin wannan abin da suka bari ba za su je gaban ubangiji su haɗu da abu wanda yake yafi abin da suka bari alkhairi za su haɗu da mene da zuriya wadda fi wadda suka bari alkhairi za su haɗu da mene duk wani dukiya da wani abin da suka tanaza wanda yafi abin da suka tanaza alkhairi Allah zai ba su mene a ranar alkiyama shi yasa Allah ya ce fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah madaukin sarki ya ce wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina lalle waɗanda suka yi kafirci suka ƙaryata da ayoyinmu Allah ya ce ulaika ashabun nari lalle waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khalidun sannan kuma za su dawwama a cikin wannan wutan nan an gane duk wanda bai yi imani da Allah ba ya mutu yana kan kafirci to ba zai mene ba zai in ya shiga Allah ya sa shi a wuta Allah ba zai fidda shi a cikin wannan wuta ba zai dawwama a ciki cikin azaba Allah ya kyauta sai Allah madaukakin sarki ya ce ya bani Isra'ila ya bani Isra'ila اذكروا نعمتي التي أنعمت wa وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون نعم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين ألا ملوك سركيتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون Allah malaukin sarki ya ce, Ya bani Isra’il, ya ku jikokin annabi Yaƙub su ne bani Isra’il, gane? Jikokin annabi Yaƙub, alaihi salatu wassalam, su ne banu Isra'il, saboda Allah maɗaukin sarki ya kira annabi yaqub da Isra'ila, ya ce, Kullu ba'ami kana hillal libani Isra'ila, illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala taura. Allah ya ce dukkan wani abinci da dukkan wani abin sha ya zama mene halas ga ainihin mene banu Isra'il, jikokin annabi Isra'il, annabi Yaƙub da kuma mene ‘ya'yan shi gaba ɗaya, duk wani abinci da wani abin sha ya zama halas ne a wurinsu. sai Allah ya ce illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai dai abin da shi isra'il ma'ana annabi yaqub kenan ya haramta ma kanshi Kuma yadda ya zo a tarihin annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya yi wani ciwo ne mai tsanani to da yayi wannan ciwo sai ya bakance yayi alwashi ma ubangiji ya mai alkawari cewa in dai Allah ya bashi lafiya ya warke daga wannan ciwo so abin da ya fi so cikin abinci da kuma abin da ya fi so cikin abin sha ya yi ma Allah alkawari zai bar cin wannan abin ba zai ƙara ci ba kuma kamar yadda malamai suka ruwaito cewa annabi yaqub alaihi salatu wasalam abin da ya fi so shi ne mene ya fi son naman raƙumi cikin dukkan namomi sannan ya fi son ya sha nonon raƙumi a cikin dukkan abin sha to yayin da Allah ya jarabce shi da wannan ciwo sai ya ma Allah alƙawari cewa idan Allah ya ba shi lafiya to yayi alƙawari ba zai ƙara cin naman raƙumi ba an gane yayi ma Allah wannan alwashi sannan kuma ba zai ƙara shan nonon raƙumi ba to sai Allah ya bashi mene sai Allah da Allah ya bashi wannan lafiya tunda ya haramta ma kanshi yayi alwashi to dama yana cikin siffofin muminai siffofin bayan Allah na kware kamar yadda Allah ya faɗa yace yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira duk wanda suke muminai idan suka yi ma Allah alƙawari suka yi ma Allah bakance suka yi ma Allah alwashi kan wani abu to idan Allah ya biya musu wannan buƙatar suna cika ma Allah wannan alƙawari da suka yi masa an gane so babu laifi idan kai bakance ko kai ma Allah wani mene alwashi misali kana da wata bukata ka roki ubangiji ka ce ya ubangiji in dai ka bani wannan abin da nake so ya ubangiji nayi alƙawari zan yi azumi kaza ya ubangiji nayi bakance zan yi sadaka iri kaza ya ubangiji nayi bakance zan yi ibada iri kaza to idan Allah ya baka wannan abin a matsayinka na mumini to sai ka mene sai ka cika wannan alƙawari da kai ma ubangiji Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku jikokin annabi Yaqub udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata allati an'amtu alaikum wadda na ni'imta ku da ita wannan ni'ima an gane wa aufu bi ahdi sannan kuma ku cika alƙawari na da kuka dauka ufi bi ahdikum idan kun cika alƙawarin da kuka dauka ni ma zan cika muku alƙawarin da na daukan muku nawa iyaya farhabun sannan kuma ni kadai za ku ji tsoro na kar ku ji tsoron kowa sai ni kadai kar ku bauta ma kowa sai ni kadai sannan Allah ya ce wa aminu bima anzaltu sannan ku yi imani da abin da aka saukar muku musaddiqan lima ma'akum shi wannan abin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gazganta littattafan da suke tare da ku wala takunu awwala kafirin bihi kada ku zamto mutane na farko wanda za su fara kafirce ma alqur'ani wala tashtaru bi ayati thamanan qalila sannan kada ku siyar da ayoyin mu da mene dan kuɗi dan kaɗan wa ya fattaqun Allah madaukin sarki ce sannan kuma ni kadai za ku ji tsoro na Allah ya ce ya bani Isra'il Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ku tuna ni'imomina wanda na ni'imta ku da su. Sai malamai suka yi ƙarin bayani sosai. Daga cikin ni'imomi wanda Allah madaukakin sarki yayi ma bani Isra'il. An gane ni'matallahi allati an'ama biha alaihim. Daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ni'imta banu Isra'ila akai daga ciki malamai suka ce mene na farko Allah ya musu mene akwai sadda Allah ya sa girgije ya musu inuwa suka tafiya mai tsawo girgije yana musu inuwa bi ma'ana rana bata mene ba bata ainihin same su ba daga cikin ni'imomin da Allah ya ma banu Isra'il Allah ya saukar da mene Allah ya saukar da annabawa da yawa a cikin su ya saukar da littafai da yawa a cikin mene banu Isra'il an gane a zamanin su kuma daga cikin ni'imar da Allah ya musu Allah ya fifita su akan kowace al'umma a zamanin su banu Isra'il sai Allah ya ce mene faddalnakum alal alamin mun fifita ku akan mene akan talikan zamanin ku gaba daya a zamanin banu Isra'il duk wata al'umma duk wata kabila babu babu al'umma babu wata kabila da ta kai banu Isra'ila mene fifiko da ta kai ta falala a wannan zamani an gane malamai suka ce daga cikin mene daga cikin fifikon da Allah ya musu kenan Allah ya turo annabawa da yawa a cikin su an gane sannan daga cikin mene fifikon da Allah ya mene banu Isra'ila Allah ya mene Allah ya sa mene ya sa dutse yayin da suke buƙatar ruwa Allah ya sa dutse ya mene ya tsatsage hanyoyi na ruwa guda goma sha biyu suna ta bulbulo da ruwa ta cikin dutse saboda banu Isra'ila su yi amfani da shi an gane to wa'annan ne daga cikin mene daga cikin ni'imomin da Allah ya ma banu Isra'il sannan daga cikin ni'imomin da Allah ya ma banu Isra'il Allah yana saukan masa da mene dining table na abinci an gane Allah ya ce wa anzalna alaikum manna salwa. Allah ya ce mun sauka muku da mene da alman shine malamai suka ce darba wasalwa da kuma mene yan shila tsuntsaye an gane Allah sai dai ya sauka masa kawai da mene da tebur na abinci daga sama kawai da lokacin cin abinci yayi sai dai Allah ya sauka masa da shi me ake so su yi kawai ana so su yi imani sannan kuma an ba su umarni wannan abincin idan sun sun koshi kawai su tashi su tafi kar kowa ya boye amma da yake mutanen nan shakiyan mutane ne sai suka ce kai wannan abincin fa in ban ɓoye ba mu sani ba an jima ko ba za a kawo wani ba Allah fa ya saukar da shi daga sama kuma Allah ya ce kar su ɓoye abincin nan amma sai su rinka ba abincin nan suna ɓoyewa to sai Allah ya sa da sun ɓoye abincin sai mene sai ya yami jama'a sai ya lalace gane malamai suke cewa da ba dan banu Isra'ila sun boye wannan abincin ba da har yanzu zaka aje abincin ka ko kwana nawa zai ba zai yi yami ba to amma da yake sun boye Allah kuma ya musu umarni kar su boye shi fa yake saukar musu daga wannan abincin daga sama a cikin maganganun su ma suka ce lan nasbira ala amin wahidin suka ce mai ya Musa mu fa wannan abincin fa ba fa za mu iya hakuri kan abinci ɗaya ba ko yaushe mu kawai a ce za a yi saukan man da abinci ne mu kawai abin mu mu je mu noma mu noma doya mu noma rogo mu noma dankali mu noma albasa mu noma um, wannan um, tafarnuwa da sauran abubuwan nomawa kawai mu abin mu mu je mu noma sai Allah ya ce atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair tunda sun nemi a canza musu da abin da ya fi alkhairi sun nemi mene a basu wanda yake mene makaskanci fiye da abin da ake basu sai Allah ya ce ku shiga gari ku je gashi nan ku je ku yi ta noma sai aka daina saukan musu da abinci ku duba cikin ni'ima da Allah ya musu shi sai Allah ya ce ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi ku tuna ni'imata wadda na ni'imta ku akai jama'a wannan babban ni'ima ce jama'a me yake wahalar da mutane yanzu a duniyar nan ai abinci ne jama'a kowa duk abin da yake dan mene ya samu abin da zai ci ne ya samu abin da zai sa na tufafi sannan ya samu abin da zai hau na abin hawa sannan kuma ya samu mene matsuguni inda zai zauna gaba ɗaya dukiyar mutum ba ta wuce wannan abubuwan guda hudu abin da zaka ci sha abin da zaka sa tufafi abin da zaka hau sai wurin da zaka tsuguna, duk dukiyar ka ba ta wuce wannan abin ba amma ciki wanda yake mafi girma shine abin da mene abin da mutum zai ci to Allah ya dauke musu wannan jama'a kawai sai dai su ga danin tebul ya sauka daga sama Allah ya sauka masa da mene ma'idatan minas sama'i kawai sai dai su ci an ce su yi imani da Allah kuma kar su ɓoye wannan abincin amma suka ƙi imani da Allah sannan suka mene suka rinka ɓoye wannan abincin to daga cikin ni'imar da Allah ya mene Allah ya musu ni'ima sannan Allah ya turo manzanni da yawa a cikin su an gane Allah bai turo manzanni cikin wata al'umma mai yawa kamar yadda Allah ya turo a cikin banu Isra'il ba Allah ya ce fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wasu annabawan idan mun turo su za ku kashe su wasu kuma annabawan ku ƙaryata su daga cikin banu Isra'il ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar tashin alkiyama akwai annabin da zai zo mabiyin shi wanda ya imani da shi mutum ɗaya ne manzon Allah ya ce kai akwai annabin da zai zo ma babu wanda ya imani da shi cikin banu Isra'il ne jama'a Allah ya turo musu annabawa masu yawa sosai Allah ya turo musu mene ya saukan musu da littafai masu yawa amma duk da haka sun ki imani kuma duk da haka har yanzu wannan banu Isra'il din har yanzu jikokinsu ne da taɓa kunnensu ne suke ba wannan duniyar wahala har yanzu su ne suke juye duniya saboda Allah ya ba su ilimi Allah ya ba su kwanya sosai Allah ya musu falla jama'a so har yanzu su ne mene jikokinsa da taɓa kunnensu har yanzu suke ba ƴan uwan wahala a falastin su suke cutar da musulmai su suke duk wata magarashiya da ake kullawa a wannan duniya su suke mene kulla wannan abu saboda Allah ya ba su mene Allah ya ba su kokolwa an gane Allah ya ce udkuru ni'mati ku tuna ni'imata ya ku banu Isra'il allati an'amtu alaikum wacce na ni'imta ku da wannan ni'iman sai Allah ya ce wa aufu bi ahdi sannan kuma mene ku ainihin cika alƙawarin da kuka daukan mun malamai suka ce alƙawarin da suka dauka shine mene za su imani da Allah to Allah ya ce to ku cika wannan alƙawarin da kuka dauka sai Allah ya ce wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum Allah ya ce lallai ina tare da ku banu Isra'il idan mene la in aqamtumus salata matuƙar kun tsaye da salloli guda biyar matukar kun tsaye da salloli an gane wannan ana magana da jikokin su ne na mene na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo Yahudawan lokacin nan Allah ya ce la in aqamtumus salata matukar kun tsaye da sallah wa ataytumuz zakata matukar kun ba da zakka wa amantum bi rusuli matukar kun yi imani da manzannin da muka turo su zo wa azzartumuhum Matukar kuma kun taimaki manzannin nan wurin mene wurin yada awan musulunci wa aqrabtumullaha qardan hasana sannan matukar kun ba Allah rance rance ne kyau bi ma'ana kun yi sadaka da dukiyoyinku kenan to Allah ya ce wannan shine alƙawarin da mene alƙawarin da Allah ya dauka da su an gane tunda ya zo a cikin attaura ya zo a cikin injira siffofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukin sarki yayi umarni a cikin wannan littafai guda biyu a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani su ajiye abin da yake attaura su ajiye abin da yake cikin mene injila su bi mene abin da yake cikin alqur'ani yayin da manzon Allah ya zo duk wani hukunci na attaura duk wani hukunci na injila ya zama mene ya zama updated ba za a yi hukunci da shi ba abin da yake koren zai amfani da shi shine alqur'ani mai girma amma yayin da suka zo fa sun san manzon Allah duk wanda ya karanta attaura jama'a duk wanda ya karanta injila ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai Allah ya ce mene alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ya ce alladhina atainahumul kitaba lalle waɗanda muka baiwa littafi muka ba su attaura muka ba su injila ya'rifunahu sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san siffofin shi kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce kamar yadda suka san siffofin ƴaƴayensu an gane shi sa duk wanda ya karanta attaura ko injila yana ganin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wannan shine annaba ƙarshen zamani tun Manzan Allah na yaro shi sa ya manzan Allah yana yaro wata rana daga cikin baffannin su zai je kasuwanci wani wani gari can Sham yayin da ya je da shi wani makaranci attaura yana ganin shi yace ina yace la tadkhulu lishami bi sayyidil adnami bi sayyidil anami yace kada ku shiga garin Sham da wannan wannan shine shugaban mene shine shugaban mene shugaban annabawa gaba daya kada ku shiga da shi wannan gari na Sham saboda ina tsoron in kun shiga da shi ina tsoron a kashe shi saboda ana ganin shi an san shine mene annaban ƙarshen zamani tun manzon Allah na yaro jama'a tun manzon Allah na yaro duk wasu kofi na annabta duk wasu mene halaye na annabta Allah ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ran da aka haifi manzon Allah duk wasu mu'jizozi suna ta mene suna ta bayyana game da haihuwar shi game da haihuwar shi game da rayuwar shi hatta mu'amalar shi cikin yara duk wasu mene siffofi na annabta duk wasu siffofi na zama mene ne babban mutum suna bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san manzon Allah yayin da ya zo kuma sun san cewa shi mai gaskiya ne manzon Allah bai taɓa yi masa ƙarya ba kafin aiko kafin aiko Allah ya aiko manzon Allah ya bashi annabta manzon Allah ya kasance babu wanda ya kai shi gaskiya babu wanda ya kai shi gaskiya da riƙon amana babu wanda ya kai shi hasali sukan ɗauko abubuwan amanan su su baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah zai hijira daga nan Makka zuwa Madina yace ma Aliyu bin Abi Talib yace mai ga amana nan wannan dukiyar wane ne wannan kuɗin wane ne wannan duk amanonin su ne saboda haka in na tafi ka ba su amanonin su gaba ɗaya sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka ƙi yin imani da shi kuma Allah ya ɗauki alƙawari da su a cikin Attaura da Injila cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su bar mene abin da yake cikin Attaura su bar abin da yake cikin injila su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yayin da ya zo, sai suka yi mene sai suka ki imani da shi Allah ya ce wa aufu bi ahadi. ku cika alƙawari na wanda kuka ɗauka cewa idan manzo na zo, za ku yi imani da shi idan kun yi haka kuma kun tsaya da sallah kun ba da zakka kun taimaki manzo na wurin isar da da'awa an gane sannan kuma kun ba Allah rance rance mai kyau to shi kuma alƙawarin Allah ya ce mene la ukaffiranna ankum sayyi'atikum dukkan zunubai da wani kurakurai da kuka gaba ɗaya zan kankare muku dan ba ku da zunubi ko ɗaya wannan ba shi kenan ba Allah ya ce wala udakhilannakum jannatin tajri min tahtiha hal anharu sannan zan shigar da ku aljanna wadda ƙoramu na ruwa ƙoramu na zuma na madara na giya suna gudana a ƙarƙashin wannan aljanna zan shigar da ku wannan aljannan an gane shine ufi bi ahdikum Allah ce dan cika muku alƙawarin da na muku shine na mene in sa in kankare muku zurban ku gaba daya sannan mene in shigar da ku aljanna wadda wannan aljanna idan kun shiga ba za ku taɓa fita ba har abada Allah ya ce wa iyaya farhabun sannan kuma ni kadai za ku ji tsoro Allah ya ce wa aminu bima anzaltu sannan kuma ku yi imani da abin da muka saukar muka saukar muku musaddiqan lima ma'akum sannan wannan littafin da ya sauka na alqur'ani yana gasganta abin da yake tare da ku na attaura da injila an gane ai duk wanda yake musulmi ya san mene yayi imani da mene attaura da injila yayi imani cewa attaura an sauka ma annabi Musa alaihi salatu wasalam injila kuma an sauka ma annabi Isa alaihi salatu wasalam an gane sannan kuma mun yi imani mu musulmai ga duk annabawan da suka sauka kisa Allah ya ce mene amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli an gane Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da mu'minai sun yi imani da abin da aka saukar ma manzon Allah manzon Allah ma yayi imani da abin da aka saukar masa na alqur'ani Allah ya ce kullun amana billahi dukkan sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah mun yi imani da mala'ikun Allah jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi duk littafan da Allah ya saukar ma annabawan baya da al'ummomin baya mun yi imani cewa Allah madaukin sarki shi ya saukar masa da wannan littafan sannan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sannan babu bambancewa cikin annabawan Allah mu ce wannan namu ne wannan ba namu bane wannan zamu dauki abin da yazo da shi wannan ba zamu dauka ba duk mun imani da su da an gane shi sa Allah ya ce mene musaddiqan lima ma'akum wannan littafin da ya zo na alkur'ani yana gazganta abin da yake tare da ku na attaura da injila Allah ya ce wala takunu awwala kafirin bihi kada ku zama farko ko ahlul kitab wanda za ku fara yin mene za ku fara kafircewa da wannan littafi kada ku zamto mutane na farko wanda za ku ƙi yin imani da wannan littafin bayan kun karanta cikin attaura kun karanta cikin injila labarin alkur'ani zai zo kun karanta cikin atawa da injila labarin cewa a ƙarshen duniya annabin ƙarshen zamani zai zo da alƙur'ani sannan kuma gashi ya zo da shi to kada ku kasance akan wannan sani da kuke da shi kada ya kasance ku ne na farko wanda za ku ƙi yin imani da wannan abin da muka saukar an gane sannan Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila Allah ya ce sannan kada ku mene kada ku siyar da ayoyin mu da wani dan kuɗi kaɗan wani dan abin duniya kadan nan Allah yana mene gaba ɗaya masu ilimi Allah yana jan kunnen su ne akan kada su kasance suna ɓoye gaskiya saboda mene wani abu da za su samu na duniya an gane kada ya kasance wani daga cikin shugabanni ko wani daga cikin manyan mutane masu arziki ko masu mulki su dinga yin abubuwa wanda yake mene ya saba ma shari'ar musulunci malamai su kuma su ja bakin su yi shiru Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ya kasance shugabanni ko wasu manyan mutane masu dukiya ko masu mulki su zo suna neman fatawa kan abin da yake mene kuskure ne sannan ku ba su fatawa ku yi mene ku ba su fatawa akan wannan abin da yake kuskure su rinka aikata shi duk wanda ya haka ya mene ya siyar da ayoyin Allah da dan kuɗin abu da dan abin duniya kaɗan kowa ya tambaye ka kowa yayi abin da yake ba daidai ba ka faɗa mai wannan abin ba daidai ba ne kuma kowa ke neman daidai duk girman shi duk ƙanƙanta shi ka faɗa mai cewa wannan abin shine daidai jama'a wannan shine amana ta ilimi amma duk wanda ya kasance ya ɓoye gaskiya saboda yana ganin in ya faɗi gaskiya dan abin da za a bashi ba za a bashi ba akwai wanda in ya tashi zai yi wa'azi fa zai kalla su waye za a yi wa'azin nan idan ya ga alajuwa ne ya ga honorable ne ya ce kai in fa ya faɗi gaskiya shi ya san yau aljihun shi zai bushe to kawai sai ya yi ma gaskiya kwana jama'a wannan bala'i ne kuma sai Allah ya tambaye shi kan wannan abin kuma sai Allah ya mai azaba kan shi kowa ya ka faɗa mai gaskiya duk abin da ya kasance zai same ka na alkhairi ba zai taɓa kauce ma ba sannan duk abin da ya kasance ba zai same ka mana na alkhairi dalilin wani wallahi ba zai same ka ba Allah ya ce wala tasharu bi ayati thamanan qalila kada ku siyar da ayoyin mu da dan abin duniya dan kadan Allah ya ce wa iyaya farhabun sannan kuma ni kadai za ku ji tsoro gane Allah ya ce wala talbisul haqqo bil batil sannan kuma kada ku ainihin cakuɗa gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqo ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun alhalin kuna sani ne an gane ko wala talbisul haqqa bil batil kada ku cakuɗa gaskiya da ƙarya abin da yake na ƙarya ne ku cakuɗa shi da gaskiya dan ku samu mene ku ce manufar ku abin da yake kun san cewa wannan gaskiya ne ku haɗa shi da ƙarya ku boye shi dan ku cima mene manufar ku kuma dan ku dada dama wani rai Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil da ɗai kada ku mene ku cakuɗa gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqo ya zamto kuna ɓoye gaskiyan nan wa antum ta'lamun alhalin kuma kuna sanin abin da kuke boyewa dinnan gaskiya ne nan da Allah yana jan hankalin ne Allah yana jan hankalin ne wanda suka kasance malamai ne masu ilimi an gane da duk wanda yake yana da ilimi ko wanda ya kasance zai iya faɗin gaskiya yi amfani da ita ko da mutum bai da ilimi sosai inda zai iya faɗin gaskiya yi amfani da ita to Allah ya jan hankalin shi kada ya cakuɗa gaskiya da ƙarya dan ya ɓoye wannan gaskiya kuma alhalin ya san cewa gaskiya ce idan ya haka zai shiga cikin wanda Allah zai masa azaba Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zaka sannan ku tsaye da sallah sannan ku bada zakar dukiyoyinku an gane wannan tsaye da salloli guda biyar da ake magana tun daga sallah asubahi har zuwa sallar isha'i sannan kuma tsaye da su akan lokaci jama'a kada mutum ya rinka bari sai lokacin sallah ya fita ya zo ya haɗa salloli kawai ya yi lokaci daya haka kawai mutum na zaune a kira sallah ya taƙi tashi ya sallah ya shigalta da wani abun duniya jama'a wannan ba ƙaramin kuskure ba kana zaune a kira sallah ba wani uzuri gare ka na rashin tsarki ba ba wani uzuri gare ka na rashin abin da za ka yi alwala ba ba wani uzuri gare ka na ciwo ba a kira sallah kana zaune mutum ya zauna kawai ƙin sallah an gane Zama a wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau shi sa mu rinka ne mu rinka umarta ƴaƴanmu da an kira sallah maza ko mata duk abin da ake a rinka umarta su ne su rinka tashi su sallah sannan kuma musamman mu iyaye mata da muke tare da yara mu ya kamata mu rinka wannan yawanci da yawa mata wasansu su ba su sallah akan lokaci da ba da yawan mata ba su sallah akan lokaci yawancin an gane wasu sai a yi ta aiki kawai a shagaltu da wani abu sai gab da lokaci wacce subhanallah sai da wata sallah gab da lokaci to haka yaran ta za su mene za su taso suna kwaikwayo wannan ɗabi'un nan amma duk abin da kike yi da an kira sallah ki aje shi kawai ki je ki alwala ki sallah to ko baki ce ma yaran ki mene ko baki umarta yaran ki da wannan abu suna gani su ma za su mene za su ɗabi'untu da wannan abu duk abin da kake duk muhimmancin shi in dai ba wani abu ne wanda zai iya ja hatsari in ka bashi? ko kuma ya ja mene wani asara sosai an gane shi ma in ya kasance wannan sai ka wakilta wanda zai mene zai iya kula da wannan abu amma duk abin da kake da an kira sallah sai ka tashi ka je kai mene mutum ya tashi ya je ya alwala ya je ya sallah sannan kuma yara a rinka umartar su da mene su rinka yin sallah musamman musamman mata jama'a wani lokaci za ga maza su akan dan fito da su masallaci yara haka to daga nan sukan dan saba amma yawancin mata wasu za ga a gida ba kowace ake umarta ta rinka tashi suna sallah ba sai ga yarinya ta tashi shekara sha biyar ba ta saba da yin sallah ba za ku su musamman makarantu na boarding haka sai ga yara da yawan su ba sa ainihin ba sa sabawa da yin sallah manzo Allah ya ce mu umarnat mu umarci yaran mu da yin sallah tun suna shekara bakwai Zala sallallahu alaihi ya ce ku buge su akan sallah idan sun ki suna shekara goma amma ba duka mai cutarwa ba duka na ɗan mene na ɗan gargaɗi haka idan yara sun kai shekara goma ba sa yin sallah idan an ce su yi sallah suna ƙi sai a ɗan samu ɗan aba ɗan tsula musu haka wanda zai sa su ɗan tsoro haka dai su ɗan yin wannan sallar ba duka mai cutarwa ba Allah ya ce wa aqimus salata ku tsaya da salloli wa atu zakata ku ba da zakar dukiyoyinku warka'u ma'ar raki'in sannan ku yi ruku'i tare da masu yin ruku'i bi ma'ana ku yi sallah tare da masu yin sallah wannan warka'u ma'ar raki'in tana magana akan jam'i ne jama'a an gane ku yi sallah tare da masu yin sallah bi ma'ana ku yi ruku'i tare da masu yin ruku'i suwa suke ruku'i masallaci na ake jam'i ko to Allah madaukin sarki ya ce ku yi sallar jam'i tare da masu yin mene masu yin jam'i jam'i yana zama wajibi ne akan maza jama'a an gane amma jam'i ga mata ba wajibi bane jam'i yana zama wajibi ne akan maza wanda suke mazauna gari amma namiji wanda ya kasance a halin tafiya jam'i ba wajibi bane akan shi abin da yake wajibi akan shi ne kasaru shine yake sunna mai karfi akan shi to Allah ya ce mene warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'u ku yi sallah tare da masu yin sallah a cikin jami'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace saura qiris in umarci wanda ga cikin sahabbai ya shiga gaba ya mutane sallah sannan saura qiris ni kuma in fito da ni da wasu mazaje mu zagaya cikin gari mu ga wanda ba su fitowa sallah a cikin jami'i in duk in kona su gaba daya an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a cikin jami'i ta fi falala an gane ta fi falala da daraja 24 ko da biyar fiye da mutum ya sallah shi kadai jama'a wanda ya sallah shi kadai zai samu falala ɗaya ne kawai amma wanda ya sallah kan jami'i zai samu daraja da falala na kusan mene 25 ko da 24 sai manzo Allah ya ce mutum ya sallah a cikin jam'i ya fi falala ya fi alkhairi da ainihin daraja da lada 24 ko da biyar fiye da ya sallah shi kadai Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in sannan ku yi mene ku yi ruku'i tare da masu yi ruku'i Allah ya ce a an-nasa bil birri nasa bil birri wa تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم allah maɗaukin Allah إليه راجعون الله مدعوكين سيكيتي nasa shin yanzu kuna umartan mutane da aikin alkhairi kuna umartan mutane da yi ma Allah biyayya wa tansawna anfusakum ko kuma kuna mancewa da kawukanku wa antum tatluna alkitab alhalin kuma kuna karanta littafi kuna karanta littafan ubangiji Allah ya ce afala ta'qilun shin ba za ku zamto masu hankali ba an gane ata'muruna an-nasa bil birri shin yanzu za ku rinka umurtan mutane su rinka aiki na ainihin mene biyayya ga ubangiji za ku rinka umurtan mutane su rinka yin aiki na da'a wa tansawna anfusakum amma ku kuna mancewa da kawukan ku ba ku aikatawa sai dai ku ce ku a aikin alkhairi amma ku ba za ku aikata ba shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗin abin da ba za ku aikata ba Allah ya ce kabura maqatan Ya ce zargin yayi yawa ya girmama a wurin Allah an taqulu ma la taf'alun ku rinka faɗin abin da ba ku aikatawa ku ce mutane su ji tsoron Allah ku ba za ku ji tsoron Allah ba ku ce mutane kar su aikata aikin haramun ku ku je kuna aikatawa Allah ya ce wa antum tatluna kitab alhalin kuma kuna karanta mene littattafan ubangiji Allah ya ce afala ta'qilun shin ba za ku zamto masu hankali ba gane malaman tafsiri suka ce banu isra'il sun kasance suna umartan mutane ne da yi ma Allah biyayya suna umartan mutane da jin tsoron Allah suna umartan mutane da yi ma Allah da'a amma su sai su kasance mene suna saba ma wannan abin da suke umarta a kan shi abin da suke umartan mutane su aikata su suna saba ma wannan abin za su umarci mutane abota ma Allah amma su ba su bauta ma Allah za su umarci mutane a yi sallah a yi ma Allah biyayya a ji tsoron Allah amma su ba su jin tsoron Allah ba kuma su yi ma Allah biyayya ba su mai da'a wasu malamai suka ce ya kasance daga cikin ahlul kitab yahudawa da kiristoci kenan na wancan zamanin da kuma munafikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna umartan mutane da yin azumi da yin salloli jama'a sun kasance suna kiran mutane zuwa ga aiki na kwarai zuwa ga taimakon mutane amma su ba su aikata wannan abu an gane Allah ya ce wa tan tansawna anfusakum ai tatrukuna anfusakum ku kuna barin kawo kanku za ku ce mutane su aikata abu amma ku ba ku yi shi da annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam yake umurtan mutanen shi akan su daina sa'a ma Allah sai ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu yace ni fa ma ina ina nufin in saba muku bane kan abin da nake hana ku ba ina nufin ni in hana ku bane ni in je in aikata ina hana ku ne gaba ɗayan ku sannan ni ma bana aikatawa an gane wannan jama'a za ku samu daga cikin mutane da yawa wani zai ce karka aikata abu kaza haramun ne amma shi zai je ya aikata shi a duk sanda mutum ya faɗan ma gaskiya ka ɗauki gaskiyar da ya faɗan maka kar duba shi wani hali yake aikatawa an gane duk inda duk wanda ya faɗan maka gaskiya sai ka tsaya ka duba ga wannan abin da ya faɗa shin gaskiya ne ya kawo ma wani mene wani hujja daga Qur'ani ya kawo ma wata hujja daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ma wata hujja daga ainihin mene ijma'i na malamai idan ka samu wannan hujja ko da shi bai aikata wannan abin idan ya ce ka aikata ya kawo ma hujja to ka aikata wannan abin ka tsira shi ka kyale shi da abin da yake yi idan ya ce kuma abu ne na hani ya ce kar ka aikata ya kawo ma hujja daga alqur'ani ya kawo ma hujja daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan ya kawo maka hujja daga ijma'i na malamai to sai ka ki aikata wannan abin jama'a an gane dan muka duba kai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi sallam da ya bada labari manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya sa Abu Huraira yayi gadin mene baitul mali dukiyoyi da aka tara na mene na musulunci gaba daya wanda ake tarawa idan an shi zakka idan an je yaƙi an cire mene dukiyar baitul mali da duk abin da aka samu wanda aka aje shi dan amfanin musulunci da musulmai to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Abu Huraira ya zama shine mai gadin wannan baitul mali yana barci kawai sai shi ɗan ya shiga tsoho an gane shi ɗan ya zo a siffar mutum siffar dattijo ya zo kawai shiga baitul mali ya fara sata wannan abin nan sai sata yake yana ɗibar abinci kawai sai Abu Huraira ya rike shi yana rike shi sai ya ce ma Abu Huraira kai hakuri wallahi ni tsoho ne da ni ban da ƙarfi ga iyali sun mun yawa kuma wallahi banda da abin da zan ce da iyayena ka yi haƙuri ba zan ƙara dawowa daga yau ba dan Allah ka hakuri ka rufa mun asiri Abu Hurairah ya kyale shi shedan ya tafi kangari ya waye Allah madaukin sarki ya turo mala'ika ya ba manzon Allah labarin abin da ya faru tsakanin shedan da Abu Hurairah Abu Hurairah na dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya haƙari da bakonka sai Abu Hurairah ya mamaki amma da yake ya san ana manzo Allah wahayi ba zai yi mamaki ba sai ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yadda suka yi da shi da shedan sai manzo Allah ya ce haka ne amma makareci ne zai ƙara dawowa dare da ya zo na biyu Abu Hurairah yana kwance a cikin Baitul Mal kawai sai shedan ya ƙara dawowa a saffar datti da tsoho ya fara sata abincin Baitul Mal yana ta ba, yana ta ba, yana ta ɗiba shedan ya kama shi ya ce wai sai shi sai shedan ya ce mai kai hakuri ni tsoho ne ina da rauni banda karfi sannan ko ban da abin da zan ciyar da iyalai na iyalai sun min yawa kai hakuri wannan nazo ne in diba dan in ciyar da iyalai na ba dan in wadata ba dan in je in yi wani abu da shi ba yace kai hakuri karfa min asiri ba zan kara dawowa daga yau ba Abu Hurairah ya kyale shi da ya kara dawowa manzon Allah shagari ce ya kuke da bakonka na jiya da ya kara dawowa yace makaici ne kuma zai kara dawowa a rana ta uku shedan ya kara dawowa Eh, da Abu Hurairah ya kama shi ce yau sai na kai ka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai na kai ka sai na tona ma asiri shi ɗaya ce to yi haƙuri kai mun alƙawarin ba za ka kai ni ba ni kuma zan faɗan maka wata ne zan faɗan maka wani abu wanda in ka karanta Allah zai kare ka daga sharri na gaba ɗaya an gane shedan ya ce ma Abu Huraira ya ce duk in za ka kwanta barci ka karanta ayatul kursiyu idan karanta ayatul kursiyu babu wani ne ko mutum ko aljanna zai iya cutar da kai an gane Abu Hurairah ya dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye shi ya kai da babanka da ya dawo jiya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi abin da ya faɗa manzon Allah ya ce abin da ya faɗi gaskiya ne amma kuma shi makareci ne an gane kun ga gashi dan ya faɗa ma Abu Hurairah abin da yake gaskiya an gane to duk wanda ya kanta ayatul kursi jama'a yanda zai kwanta bacci shedanin mutum ko shedanin aljani ko wani shedanin dabba babu abin da zai cutar da shi har ya tashi wannan baccin nasa jama'a an gane so duk yasar da mutum ya faɗan maka gaskiya sai ka tsaya ka duba wannan abin da ya faɗan maka ka duba halin da yake aikatawa saboda akwai wanda zai ce maka abu kaza haramun ne amma shi yaje yana aikatawa akwai wanda zai ce maka abu kaza halas ne wani ma ya ce wajibi ne amma kuma shi ba zai aikata ba to idan malami ya faɗa abu sai ka ka mene ka ji abin da malami ya faɗa an gane shi sa daga cikin malamai ya ce mene ana tambayan malamai ilimi duk wani malami wanda yake mai ilimi ana tambayan shi amma ana yin koyi ne da malamai wanda suka kasance suna bin mene suna bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani malami duk girman shi duk girman rawanin shi duk girman alkyabba shi in dai ya kasance mene ya faɗa abin da yake ba daidai ba abin da ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka bi wannan abin ka kyale shi saboda shi dan adam ne zai iya yin kuskure an gane kuma duk kankantan mutum biye da kake ganin kaskancin shi idan ya faɗa maka abin da yake gaskiya ka ɗauki wannan abin kai amfani da shi kada ka duba wai daga wurin wata ta fito an gane idan ya faɗan maka ai ba zai faɗan maka ra'ayin shi ba ba mamaki ya kafa maka hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kafa maka hujja da alqur'ani ko kuma ya kafa maka hujja da menene, haɗuwa kan malamai akan abin da suka haɗu da shi ne menene, na mas'ala Allah ya ce a an nasa bil birri shin kuna umartan mutane da aikin da'a aikin yi ma Allah biyayya wa tansawna anfusakum ko kuma kuna mantawa da kawukan ku wa antum tatluna alkitab alhalin kuna karanta littafai na ubangiji Allah ya ce afala aƙilun, shin ba ku da hankali ne ba za ku hankalta ba kuna karanta littafin Allah kun san ma'ana abin da kuke karantawa amma kuma ba ku aiki da shi sai ku umarci mutane su su aikata Allah ya ce shin ba za ku hankalta ba Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salam Allah ya ce ku nemi taimako ku nemi taimakon ubangiji bi sabari da yin haƙuri an gane ku nemi taimakon ubangiji da yin haƙuri jama'a an gane wassala sannan ku nemi taimakon ubangiji da yin sallah Allah ya ce wa inna halalla ita sallah la kabiratun abu ne mai girma al'amari ne mai girma illa alal khashi'in kadai sai dai akan wanda suke masu tsoron Allah su ne ba su ganin mene cewa sallah wani abu ne wanda yake mai wahala Allah ya ce wasta'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah da haƙuri Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku ƙara haƙuri akan haƙuri wa rabiɗu ku ƙara ƙulla haƙurinku da haƙuri Wata ƙulla sannan ku tsoron Allah la'allakum tuflihun tabbas inda kun yi haƙuri <clears throat> an gane tabbas inda kun yi haƙuri kan bauta ma Allah kun yi haƙuri kan cutarwa na wanda suke ba mumine ba la'allakum tuflihun tabbas za ku samu babban rabo a wurin ubangiji an gane wasala sannan Allah ya ce mene wasta'inu bis sabri wasala sannan ku nemi taimakon Allah da yin sallah an gane duk wanda ya kasance yana yin salloli jama'a to insha Allah duk wani aiki na sabo wannan sallar ba za ta rinka barin shi yana aikatawa ba dan Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi was inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasawun Allah ya ce lallai sallah lallai sallolin da kuke guda biyar suna hana mutum ya rinka aikata mene duk wani aiki na alfasha da duk wani aiki wanda Allah baya so jama'a duk wanda zai ga yana salloli guda biyar yana zina wanda yake salloli guda biyar yana satar dukiyar jama'a wanda yake salloli guda biyar yana shan giya yana manya manyan kaba'irai wallahi Allah bai ansa sallar shi jama'a duk wanda zai salloli guda biyar ya tsinci kanshi kuma cikin manya manyan zunubai manya manyan kaba'irai to Allah bai ansa sallar shi Allah ya ce inna salata lalle sallan nan lalle wa'annan sallula sun kasance tanha anil fahsha'i wal munkar suna hana mutum mumini ya rinka aikata duk wani aiki na alfasha jama'a duk wanda ya tsaye yana kan wannan sallolin nan jama'a to wannan sallolin za su sa mai mene kyamar dukkan wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya haramta wannan abu sai Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah da yin hakuri sannan ku nemi taimakon Allah da yin sallah mutum na yin sallah Koyaushe kuma aikin zunuban shi na karuwa ina ba zai yiwu ba jama'a sau duk wanda zai sallah fa kafin yi sallar jama'a sai ya zama mene bai da zunubi ko ɗaya a tare da shi kafin ma ya sallar ma saboda yayin da ya wanke hannun shi so uku duk wani zunubi da ya taba da hannun shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an wanke mai zanuban nan yayin da ya kurkure bakin shi duk wani zunubi da ya faɗa da bakin shi an an kankare mai wannan zanuban yayin da ya wanke fuskar shi jama'a duk wani zunubi da idanun shi suka gani an kankare masa wannan zanuban nan yayin da ya wanke kafashi duk wani zunubi da kafashi ta taka ta je wurin wannan zunubin nan in dai ba manyan ka ba irai bane an kankare masa wannan zunuban kun ga tun kafin ya sallama ya zama mene bayi da zunubi ko daya sannan yayin da ya gama wannan sallah yayi tasbihi 33 subhanallah alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ya cike da la ilaha illallah na darin nan yana gama manzon Allah ya ce an yafe mai zunuban shi gaba daya an kankare mai koda sun kai yawan ruwan teku jama'a ko da zarban shi ya kai yawan kumfan teku manzo Allah ya ce an yafe masa manzo Allah ya bada misali ya ce misalin salloli guda biyar misali ne kamar na wanda yake a ƙofar gidan shi akwai ƙoramu na ruwa guda biyar jama'a mutum a ƙofar gidanka akwai ƙorama ta ruwa wadda wannan ƙoraman nan datti baya zama a ciki ruwa ne wanda yake zuwa ruwa mai kyau ya zo ya wuce jama'a kullum mutum zai fito ya yi wanka a cikin wannan ƙoramin nan ya zo ya yi wanka sau biyar a cikin wannan ƙoramin jama'a lokaci bayan lokaci misali lokacin asubahi mutum ya fito yayi wanka ya wanke jikin shi a cikin mene a cikin kogi guda daya duk dattin da yake na jikin shi wannan ruwan ya tafi da shi lokacin azhar ya dawo ya ƙara shiga wata kogi ko wata ƙorama a cikin wannan ƙoraman nashi ya wanke jikin shi gaba daya ko ina ya wanke lokacin sallar la'asar ya dawo ya ƙara yin wannan wanka lokacin maghrib ya dawo ya ƙara wannan wanka lokacin isha'i ya dawo ya wannan wanka zai yi wanka sau biyar jama'a a cikin ruwan da yake mai kyau manzan Allah sallallahu ya ce shin akwai wani datti akwai wata dauda da za ta rage a jikin shi babu jama'a to Allah ya ce wannan misalin salloli guda biyar kenan duk wanda zai salloli guda biyar ya kyautata alwalarsu ya kyautata yin sallah yadda Allah ya ce ayi sannan ya yi su akan jam'i to zai kasance mene ba yi da zanubi ko ɗaya jama'a to amma mutum na salloli guda biyar kuma ya tsinci kanshi a cikin wani zanubi ya tsinci kanshi cikin manya-manyan kaba'irai ya tsinci kanshi cikin mene musguna ma al'umma ya tsinci kanshi a cikin cin dukiyoyin mutane wallahi Allah bai ansa sallolin shi wannan mutum ya koma ya sulhu da ubangiji ya gyara sai Allah mene Allah mai yafiya ne zai yafe masa an gane amma duk wanda yake sallah jama'a ya ga aikata zunubi ya ga zunuban shi ma karuwa suke yi wallahi Allah bai ansa sallar shi Allah kawai yana mai talala ne kan abin da yake na zalunci ko kuma kan abin da yake na cuta yana mai talala ne ran da zai kama shi wallahi ba wanda zai iya kwatan shi jama'a sai Allah ya ce wasta'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah da yin haƙuri sannan ku nemi taimakon Allah da yin sallolin nan guda biyar Allah ya ce wa inna hala kabiratun al'amarin sallah sha'ani na sallah wani al'amari ne mai girma jama'a yanzu ka duba sallah asubahi kana bacci kawai sai ladan ya kira sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm ci sallah tafi bacci alkhairi jama'a an gane ba mamaki ma baka daidai kwanciya ba lokacin nan mutum sai ya tashi ya je alwala ya sallah jama'a musamman lokacin sanyi an gane wanda suka kasance a mene a wasu wurare jama'a wani bayin da suke ciki ba rufi ma ba rufin a cikin bayin da suke ciki ruwan da za su yi alwala da shi ruwa ne wanda ya kwana a waje a cikin drum kana ɗiba za ka ji kama an sa ma kankara amma haka zai yi alwala da shi jama'a kun ga wannan ai al'amari ne mai girma amma duk wanda yake tsoron Allah ya san mene ya san sallah wajibi ce akan shi kuma ya san dan wanda yake sallar nan ya san girma wanda ya umarna a yi sallah wanda ya umarni a yi wannan sallar da shi to wa innaha lakabiratun mutum na cikin wani sha'anin shi na rayuwa ko hutawa ko wani abu za a kira sallah mutum zai aje wannan abin da yake je ya sallah wa hala Kabiratun, illa alal khashiin jama'a sha'anin sallah sha'ani na yin sallah abu ne mai girma kadai sai wanda suke masu jin tsoron Allah shine za su dauke shi wannan ibada ne duk wani hali da suka tsinci kansu duk wani shagali ko wani abu da suka tsanci kansu ba za su mene ba za su aje wannan sallah a gefe ba Allah ya ce alladhina yadhunnuna su ne waɗanda suka tabbatar cewa annahum mulaqu rabbihim lalle su za su haɗu da ubangijinsu sun tabbatar cewa lalle za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un sannan kuma sun tabbatar cewa lalle su gaba ɗayan su za a maida su zuwa ga ubangijinsu ne kuma zai sa kanka musu ne akan abin da suka aikata na mene na aikin daidai ko ya kanka musu akan abin da suka aikata na aikin zanibi saboda haka zamu kwana a nan in Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi akan ya bani isra'ila kuruni imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin abin da muka faɗi ne daidai Allah ya sa tare tarayya ne da ku cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe min daga garin ne Allah ka nuna mana abin da yake gaskiya ka ba mu ikon bi Allah ka nuna mana abin da yake karya ka ba mu ikon guje masa ya Allah ya Allah muna tawassali da wannan ibadu da muke cikin wannan wata mai girma wannan wata mai alfarma Allah ka karba mana ibadun mu ya Allah duk bukatun mu na alkhairi Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana ya Allah duk abin da muke tsoro na sharri Allah ka fi mu sani Allah ka kare mu ya Allah Allah ka saka mu iyayenmu da alkhairi Allah ka saka mu malamanmu da alkhairi Allah ka masa sakamako da gidan aljanna wanda muke tare da su Allah ka sa mu gama da su lafiya Allah ka albarkace mu ka albarkace zuri'an mu ya Allah Allah ka shirya da mu ka shirye da zuri'an mu ya Allah Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan وارزقنا اجتنابه اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم لا تول أمورنا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة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 يا ذا الجلال والإكرام يا من يقول لشيء كن فيكون يا مجيب المضطر إذا دعاه وشف السوء يا الله cikin wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah wanda suke da lafiya Allah ka kare mu da lafiya ya Allah ya Allah bukatun mu na alkhairi ka fi mu sani Allah ka biya mana ya Allah duk abin da zai zama alkhairi a gare mu ya Allah Allah ka tabbatar mana da shi ya Allah duk abin da yake sharri a gare mu Allah ka canza mana ka ba mu wanda ya fi shi alkhairi ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin